الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على كل جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البديه سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محمدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحظى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan uwan musulmi barkar da saduwa a cikin wannan yammaci na sha hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta fatu zuwa Madina shekara ta da da da arba'in hudu wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu miladi annabi Isa alaihi salam shekara biyu da ashirin da da biyu. fata in wa musulmi ba mu manta ba yau ma cikin hukuncin Allah mun dawo cikin wannan masallaci na Abu Hurairah wanda yake nan zuwa ta goma a cikin wato zon kabin nan cikin garin Abuja ba dan komai ba sun gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin wannan matafi barka? to da fata yin musulmi ba kuma ta ba jiya mun karanta aya ta goma sha ɗaya ko wanda insha Allah ta'ala za mu tafi aya ta wato goma sha biyu da kuma ta sha uku insha Allah ta'ala tun da ayoyi ne wanda suke haɗe da juna Amma kafin nan ga tambayoyi kamar da aka zaba wannan yake cewa assalamu alaikum Allah kara ma da lafiya amina yace annabi Yusuf yayi zamani kafin annabi Musa eh annabi Yusuf ai shi wato ɗani a wajen annabi Yaqub alaihi salam annabi Yaqub kuma shi kansa ɗa ne a wajen ishaq alaihi salam ishaq kuma dan wai annabi ibrahim alaihi salam kakan annabawa annabi ibrahim alaihi salam to jikan jikan da ne annabi yusuf alaihi salam to annabi yusuf alaihi salam ya zo farko kafin annabi musa alaihi salam amma annabi musa da ya zo sai samu matsayi wanda ya fana annabi yusuf alaihi salam tun da shi iya daga cikin ulul azmi min al rusul manzani waɗanda Allah ya ambata cewa suna da cikin wato top 5 kenan manya manya a cikin annabawa guda biyar babu kamar su annabi Musa yana cikin su wanda ya ce malam hukuncin wanda yake azumi kuma ya taba hannun mace idan ya taba babu komai shi kenan amma idan ya taba wani abu ya faru ko hannunka ko kuma wani abu ya fita a cikin jikinsa to shi zan saura in har wani abu ya fita mazi da makamantansu wannan azumi shi yana da amma idan har mani ya fita kuma to magana ta kare azumi sittin amma kuma su gaske ce wannan sabani ne dai bakin malamai amma dai in ka taɓa hannun mace babu wani abu shi kenan to me na mutum ma da karaji kana azumi ka je ka dinga taba tabe idan ba Allah ya yi ka wato babu yadda za a yi ma a ce kana da control a cikin jikinka ba kowa ba ne wani daga ya kai hannu ya taba cikin mace to shikenan ba sai da hau da wadda wata illa billah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da Aisha take faɗa hadisi cikin sai bukari dubu ɗaya da tara da ashirin da bakwai hadisi cikin sai muslim dubu da da shida haka hadisin ya tabbata hadisin a cikin sunan na abi dawud hadisi na ɗari biyu da ashirin da bakwai da hadisin cikin sunan na tirmidhi hadisi na ɗari bakwai da ashirin da bakwai shi ma haka hadisin littafin muwafa na imam malik hadisi na ɗari takwas daidai hadisin ya tabbata a cikin musnad da imam ahmad bin hanbal dubu ashirin da hudu da dari daya da talatin da kuma dubu ashirin da hudu da dari daya da hamsin da hudu da dari daya da saba'in da hudu aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu an-nisa wa yubashiruhun manzon Allah ya kasance yana kissin ɗan matan shi kuma yana hada jiki da jiki da su amma sai aisha take cewa wa kana amlaka kulli irbihi shi manzon Allah ya fi ku iya rike shi a wasa kowa mai sani ba zai iya ba amma shi manzon Allah ya daga yake to kai waye kawai mutum sai kana azumi ka je ka ka ta yi wa kanka damuwa Allah ya gafarta maka wanda ya ce malami ne hukuncin wanda yake azumi sai yayi barci kuma farka ya farka wandansa zai yi sai ya ga wandansa a jiki babu komai wannan hukunci ne na Allah ba shi ya kirkiro kanka ba Ta yi bacci sai mafarki musamman gauraye sun yi mafarki gauraye amma wanda ba gauru ba galibi da suke mafarki ba in ba dai Allah ne ya jarabe shi da kasancewar matar shi ba ta kusa da shi ba haka nan shi ma mai mata ɗaya wani lokaci a aminin gurgu ne shi ma ɗan wani lokaci idan aka ɗan samu wani matsala ko wani rashin lafiya ko kuma ƴar tafiya to sai kaga shi ma ɗan ya shiga cikin wani yanayi to kaga daga nan kuma sai a ci mafarki mafarki to Allah gafarta ba babu komai a kan shi wallahu a'lam wani ya ce malam a yi mana bayani akan sihiri ko tsari da aljanu a watan azumi gashi kuma an kulle aljanu kamar ya kenan a yi bayani a kan aljanu da sihiri a cikin azumin wata ramadan gashi kuma an daura aljanu sai mutum kenan ya je ya yi kenan to wanda yake zuwa yake yi ga shi duk da cewa ana cikin wata mai albarka ya kasance shi ma cikin shaidanmu kenan shi sa Allah madaukin sarki cikin suratul an'am yake cewa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin akwai shaytanu cikin mutane da aljannu to idan mutum shaytanin kanka ne da kanka to shi ma din zai kasance ana azumin wata ramadan ana aikin alheri amma shi yana can yana badala Allah ya kare so ne ce assalamu alaikum ya shek Allah ya kara ma ilimi tambaya ta shi ne kwanakin baya kafirantos sun tare motocin musulmi wanda suka taso daga bauchi suka musu kisan gilla to malam a matsayinka na babban malamin jos wani tsawatarwa kuka yi akan wannan so, na daidai inda kana bibiyan farasitikan a social media kusan eh, an yi kusan sati biyu zuwa wata duk karatun tafsiri da muke a can da karatun littafin hajji na riyadu salihin babu wanda ba mu yi buɗe wuta a ba kowanne mu yi buɗe wuta iyaka buɗe ba mu yi iyaka abin da za mu iya yi mu isa da sabon Allah kan cewa a ɗau mataki a kan ƴan uwanmu musulmi da aka kashe domin duk inda aka kashe dan uwan musulmi in har baka nuna abin ya taba ka ba to lallai ashe kenan ko kai baka daga cikin bangaren al'umma musulmi domin su musulmi kal jasadil wahid kamar da hadisi yake cikin sahihai kamar gangan jiki ne wanda yake guda daya idan suka ka min ubun da da'a da sa'ir jasadi bi sahri wal idan har gefe ɗaya na gangan jikin mutum yana cikin wato radadi na wani rashin lafiya to gangan jikin gaba ɗaya shi ma sai ya ɗauka da rashin lafiya wato ma'ana al'umma musulmi gaba ɗaya kamar gangan jiki ne guda ɗaya daga hannunka bai da lafiya ai jikinka zai nuna maka iya eh cewa na laifin hannunka jikinka ma ba lafiya to ya kamata idan aka taba ɗan uwan musulmi to kai maka ji a ranka ɗan uwan musulmi aka taba kuma mun yi iyaka abin da za mu yi mun faɗa a kan jami'an tsaro da gwamnati su ɗau mataki ba su ɗau mataki ba wannan kuma sai an je gaban Allah domin a jiki cikin sayi muslim man istata marra aminkum munkaran fa yughayyiruhu bi yadihi ko wanda a cikin ku yaga abun abun ki to ya canza da hannun ba fa in lam yastati fa bi lisanihi idan ba zai iya ba yayi da harshen ka to mun yi da harshen mun iya ka abin zani mun nuna abin da aka yi ba daidai bane kuma ya kamata a ɗau mataki har yanzu ma muna magana muna ƙara kiran gwamnati da ta ɗau mataki waɗanda suke wannan kisan gilla a ɗau mataki a kansu idan ba a ɗau mataki ba to a sani ba Allah zai ɗauka Allah ya gafarta mana waɗannan tambayoyi sun kare Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta goma sha ɗaya a cikin suratu tafadun wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata masifa ma asaba min musibatin babu wata musiba da za ta shafi mutum illa bi ibnillahi a ce da izinin Allah hatta rashin lafiya mutum ya rashin lafiya wannan jarabawa ce ta musiba hadisi cikin talatin da biyar. inna Allah la yabtali al-abda bis-saqam Allah ya kan bawa da rashin lafiya hatta yukaffira anhu kulle dhanbin domin Allah ya kankare mai dukkan zunuban da ke tattare da shi ashe kenan idan aka jarrabu mutum wata ni'ima ce da Allah subhanahu ta'ala yake saka wa dan adam ta karkashin wannan jarabawa da ya maka rashin lafiya sai a kankare maka zunubanka kada mutum ya dauka cewa masifa ta same shi a'a kaza kaza a'a wani sai ka ga Allah ya hukunta ya auri mata amma mata ta nuna samun jarabawa idan ta aihu dan ya mutu in ta aihu dan ya mutu in ta aihu dan ya mutu wani sai a kai su biyar ko su shida ana fama amma mutane sai su fara canji a fara tunanin a'a ai matan nan kaza ce ai matan nan ta ce ashe kenan idan mutum Allah ya jarabe shi ya sani wannan jaraba daga wajen waye daga wajen Allah shi sa Allah ce wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah to Allah zai shige da zuciyarsa malamai suka ce kamar ibn al-jawzi ibn ibn al-jawzi a cikin madarij salikin mujallad na shafi na 187 yace amradul qulubi cututtukan da suke cikin zukata na dan adam shubuhatun wa shahwat akwai shubuhohi akwai kuma sha'awa sai yake cewa wal qur'an shi al qur'ani girma shifa'un lin naw'ain shi al qur'ani waraka ne ga dukkan waɗannan cututtuka da suke tattare da dan adam to man yu'min billahi to wanda ya imani da Allah ya hadi qalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa ashe kenan duk wani irin cuta da take cikin zuciyarka ta shubuhat da kuma shahawat to Allah zai warkar da kai in dai kai imani da Allah ina fatan mana fahimta wa man yu'min billahi yahdi qalbahu inji Abu Uthman al-Jizi yake cewa wa man yu'min billahi yahdi qalba shine ai abin da ake nufi ai man saha imanuhu duk wanda imanin sai kasance ingantacce yahdi qalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa littiba'i sunnah sai ya dawo zuwa ga zuwa ga karantarwar sunna me karantarwar sunna ta yi akan maganar wanda musiba ko ta jaraba ta same shi me ya kamata ne to idan mutum ya dauki wannan to ya ji riba duniya da lahira ina fatan muna fahimta shi sa Allah ce wa man yu'min billahi yahdi qalba sai Allah ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah akan dukkan komai masani bi kulli shay'in alim ai wallahu bi kulli shay'in zu ilmin Allah a dukkan komai mai ilimi ne ibnu ashur a cikin at-tahrir wa at-tadwir yake cewa kinayatun an mujazati as-sabirin bi sawab wannan wata kinaya ce da Allah subhanahu wa ta'ala yayi akan akwai sakayya da zai wa waɗanda suka yi haƙuri akan musifa idan ta same su shine Allah ce to alimu yana sani, in kayi to ya sani in baka yi ba ya sani ina ba ta mana bayyana wannan shi sa imam al-qurtubi a cikin littafin al-jami' al-ahkam al-qur'an yake cewa ai wallahu bi kulli shay'in alim ai la yakhfa alayhi babu abin da yake koya ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu da in kayi shi to ba zai koya a gare shi in kayi dan shi ne to ba zai koya a gare shi ba la yakhfa alayhi ba zai koya a gare shi ba man qada wa sallama li amrihi wanda ya jayu ya yi submitting ɗin kansa ya miƙa kan shi zuwa ga Allah a kai ita wannan masifa da ta zo to Allah yana sanar da shi Allah ya ɗauki sarki muke zuwa ya gabarta mana to sai kuma yanzu Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara juyar da magana a yi magana zuwa ga mu'minai zalla domin su ne suka yarda da Allah sai Allah ce mai وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم البلاء المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل Ubangiji ta'ala yake cewa wa aqimu Allah wa aqimu Rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tawallaytum in hal kuka juya baya فإنما على رسولنا البلاغ المبين فإنما كوي على رسولنا akan manzanmu albalagun mubi shi ne isarwa wanda yake mabayyana shi ya gama isar da sabon shi saura idan ba yi ba ya rage na dabara ta rage ga shiga rijiya ubangiji ta'ala yake cewa wa aqimu Allah ibn yake cewa wannan aya aya ce wacce take an yi akafinta ne akan wa man yu'min billahi yahdi qalbahu ta baya wanda ya imani da Allah Allah zai shirye da zuciyarsa to an tsofana ta ne a cikin wannan aya li'annaha tadammana domin ita wannan aya ta kunshi an san mu'mini da lallai mu'minai mutahayyibuna bi ta'ati Allah wa rasulihi su mu'minai a shirye suke domin su da'a ga Allah da kuma manzansa ina fata mana fahimta a shirye suke su yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzansa lima yad'uwanihim ko lima yad'uwanihima ilayhi zuwa ga abin da suke kiran al'umma lima yad'uwanihim ilayhi abin da suke kiran mutane zuwa gare shi min min kamalin akhlaq na dabi'u waɗanda suke masu daraja to lallai su mu'mine a shirye suke shi sa Allah ya ce wa man yu'min billahi shine a wannan aya sai ce wa abi'u Allah wa abi'u rasul ku yi da'a ga Allah sannan kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna fahimta nan ba'a da Allah subhanahu wataala ya amfani da ita malamai suka ce far'un an tahaqqul iman wani bangare ne da imani ke tabbatuwa ne. shi wanda idan mutum bai da'a ba a shekke nan bai da Allah kuma sannan bai da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan ya yi daidai da hadisin mu'adh bin jabal wanda hadisi na cikin sahih bukhari dubu daya da dari hudu da dubu daya da dari hudu da goma sha tara sannan hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na goma sha tara wannan na imam bukhari dubu daya da dari hudu da sittin da tara ina fata mana fahimta ko kuma dubu daya da dari hudu da casa'in da shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai aiki mu'adh bin jabal zuwa yaman sai yake cewa falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai sai fa inhum ata'uka lidhalika kun ji bayan ya ce farkon abin da zaka kira su wannan can mutane na kasar yaman akan shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon sa ne sai ce to in sun maka da'a فأخبرهم تكبات الأباري أن الله افترض عليهم صدقة ألا يقبل التامس صدقة عشيتنا لا أشيء الله سبحانه وتعالى مكي شيء ذاتي وبابا موتا يعني الله تشيف الله سبحانه وتعالى يكسي الله أطيع الله وأطيع الرسول وإداء الله كلكم وإداء من ذن الله صلى الله عليه وسلم تؤشيتنا يبدأ الله سبحانه وتعالى daban sannan da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban shi sa Allah subhanahu wataala ya kira wa atiu Allah fi ce wa atiu rasul domin irin da'a da za'a wa Allah ba ita ce irin da'a da za'a ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda da'a ga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da'a ga Allah suke tarayya akwai inda kuma suka rabu mun fahimta amma yanzu mutane gaba ɗaya cakudawa ake duka kawai amma shi Allah abin da ake mai ana bauta ta mai shi kuma manzon Allah ba bauta ta mai ake ba da'a ake mai mun fahimta to da wannan mutane da yawa a nan kasar suka bata wani ya ma wuce gona da gini a yau ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma wajen malamin da shehu hunta sai kuma yana bauta ta mai akwai wanda yake cewa kul huwallahu shehunsa take nunawa kul huwa Allah kul kace huwa Allah shine Allah ahad shi kadai amma wani ya dauki wani siffa ya jingina ma wani kai kana tunanin za mu zauna lafiya a kasar nan in waɗannan suna nan mu zauna lafiya wallahi ba zai yi ba dole Allah ya jarabe mu da musibu iri iri daban-daban Allah ce wa atiu Allah wa atiu Rasul anan Allah ya ce ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata muna fahimta kalman ati'u Allah wa ati'u rasul da kuma ati'u Allah wa rasula da kuma ati'u Allah wa rasulahu to waɗannan kashi uku kenan yadda suka zo a cikin alqur'ani mai girma akwai ati'u Allah wa ati'u rasul ina fata muna fahimta wannan ya zo guri biyar a cikin alqur'ani mai girma idan muka koma cikin suratul nisa'i aya ta tara Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul yake wa ulil amri minkum kaga nan atiiu Allah yake wa atiiu ar-rasul mun fahimci wannan sannan na biyu a cikin suratul maida ina fata mana fahimta a cikin suratul maida kuma Allah subhanahu wataala yana ce mana yace wa atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wahdahu ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah wahdaru ku shiga kai kayin ku mun fahimci wannan sannan a cikin suratul nur ita ma aya ta 54 Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul atiiu Allah wa atiiu rasul ka faɗa musu su yi da'a ga Allah sannan kuma su yi da'a ga wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mana fahimta to sai kuma na ƙarshe suratu muhammad shi ne ayata 33 ya yi wallabi na amanu a fiƙun laha wa a fiƙun rasula wa latubu ilu amalakun waɗannan su kaɗai ne suka zo cikin alƙalani mai girma kaf inda allah ya haɗa ɗa'ashi da kuma ɗa'ar manzan allah sallallahu alaihi wasallam to inda kuma Allah ce atiullaha sai ce wal na bi fa da'a ga manzon Allah ba su kuma guri biyu ne kantal a cikin alqur'ani mai girma suratu ali imran aya ta talatin da biyu aya ta biyu. mun fahimta qul atiullaha wal rasul aya ta biyu kenan sai kuma ta da da talatin biyu sai ce wa atiullaha wal rasul la'allakum turhamun mun fahimta wancan qul atiullaha wal rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin in har kuka juya baya ko lallai Allah subhanahu wataala baya son kafiri ashe juya bayan ashe kafirci ina fatan mana fahimta to a ina ne kuma inda Allah subhanahu wataala ala ce ati'u Allah sai ce wa rasulahu shi ma bai faɗi da'a ba can war rasula da alifin da lamun nan kuma wa rasulahu shi ma din idan ka kuma in ka duba farkon suratul anfal يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول والرسول إلى فتمنى بيننا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله منشي ورسوله وإذا أجعل لكم من زنش من زن نوعي الضمير يقول إلى الله فإن النبي شماء في سورة الأنفال آية 20 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه كنجي ولا تولوا عنه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله mun fahimci wannan da kuma a cikin suratul anfal din aya ta 46 wa atiqu allaha wa rasulahu kun ji wannan ita ce aya ta sai kuma suratul mujadala ayata goma sha uku a asfaktum an tuqaddimu bayna yadayna zuwakum sadaqat fa in lam taf'alu wa taba Allahu alaykum fa aqimu salata wa atu zakata wa atiu Allah wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun wadanna sunni kadai da'a da'a da suka zo mai girma wanda kashi uku na fada kashi na ɗaya an faɗi da'a da kuma da'a ga manzan Allah kashi na biyu an faɗi da'a ga Allah sai aka jingina manzan Allah a jiki wan rasula da alif da lamun lamun ahadi tana nuna shi annabin nan manzan Allah kenan mun fahimta can kuma sai ta ce atiu Allah ta ce wa rasulahu da shi manzan nashi hudin zamirin yana komawa zuwa gaba shi Allah ina fata mana fahimta shi ta ɗaya daga cikin magabata yake cewa وقرأ أطيعوا وأطيعوا زاهدا من بعد الأولى في النساء والمائدة ومثله في النور والقتال وخامس فوق الطلاق تالي وآل إمران بها قد سقطا في موضعيها لا تكلف الرضا الله أكبر yake cewa idan ka hada wannan baitin ka karanta da kyau to baitin yana karantar da kai duk abin nan da na faɗa gaba ɗaya na ayoyin nan ina fata mana fahimta sai ke cewa wa qara atiu wa atiu zaida ku karanta atiu da atiu atiu Allah wa atiu rasul kenan zaida a ƙara akan na farko da akan na biyu kenan kun fahimta wa qara atiu wa atiu zaida sai ke cewa min ba'di al-ula akan bayan na farko fin nisa wal ma'ida a cikin suratul nisa da kuma suratul mai suratul ma'ida kun ji su aqiu aqiu kenan ce wa hizbuhu fil nuri wal qital fatan ko sai a aqiu da aqiu a cikin suratul nur da kuma qital bai ce da suratul qital suratul muhammad mun fahimta sai yake cewa to na biyar dan su shine sai yake faɗa cewa wa khamisun fawqa talaqi tali na biyar dan su yana saman suratul talaq wata sura ta take surat kafin suratul talaq ta gaba ina ba ta mana fahimta sai yake cewa wa ali imran biha qad saqata na ali imran kuma saqata an jefar an saukar da wannan abin din na biyun ba a bade shi ba fi mawdi'iha za ta kun mufarriqa a wajejenta guda biyu kada ka yi sakaci kan wannan abin da ake faɗa ba to Allah madaukakin sarki ya ce ku yi da to ita da'a malamai suka ce abba'atu nau'an ita yin da'an da Allah ce wa abi'u Allah wa abi'u rasul kashi biyu ne akwai abba'atu mutlaqa akwai da'a takakkiya wanda Allah ya sake ta kowa ya je yawa Allah da'a ita da'a ga Allah babu maganar excuse da'a ga Allah babu maganar limit da'a kai da'a ta abin da zaka iya amma akwai gairu mutlaqa akwai wanda ba takakkiya ba malamai suka ce to gairu mutlaqa din kanta ta kashi biyu wanda ba sakakkiya ba shine ba a yadda wani mutum wanda ba Allah ba a ce ka take yi mai da'a sake gaba daya komai kana mai wannan nan bai halitta ba to ita ta ita kanta gairu mutlaqa din na faɗa kashi biyu ce akwai ta'atuhu fi ta'ati Allah shi kan shi wani wanda ba Allah ba to akan mai da'a idan ya ba Allah da'a kaman matarka baka ita ka zo ka tsaya ta ka ce sai ta maka abu akan abin da yake ya kaba wa Allah ba danka ka ce sai ya sai ka tilasta shi ya maka wani abu wanda Allah bai faɗa ba to wannan kuskure ne hadisi ya tabbata cikin sahihain sai Bukhari 4340 hadisin ya tabbata a cikin sahih Muslim hadisin 1840 la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah inma ta'atu fil ma'ruf dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a da'a ba a yin da'a a wajen saba wa Allah ga wani dan adam kowa yake inna mabba'atu da'a fil ma'ruf a abin da yake na alheri abin da yake sananne to shi ake yi amma idan ba wannan ba ai ta dan adam ka je ka dinga mai da'a ta wuce gona da iri ba ina fata mana fahimta to Allah subhanahu wataala yake cewa wa atiu Allah wa atiu rasul ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan wajen ita kanta da'a a wajen saba wa Allah ita kanta ta kasu gida biyu akwai ɗa'ad da zaka je kama wani fi ma harrama halalan ya haramta da abin da yake halal abu ne ga shi halal a cikin musulunci amma wani ke zo ya haramta shi kai kuma ka bi shi akai to wannan yana daga cikin akbarul kaba'ir yana daga cikin mafi girma ita ce shirka ga Allah subhanahu wataala amma na biyu shi kuma bai daga cikin shirka wato mutum ne ya yarda da cewa abin nan da ake yin sa Allah ya halatta shi ya yarda Allah ya haramta amma yana bin mai gidan shi akan saban akan saban Allah kun gane mai gidan shi ya sa shi yayi abu to sai ya fahimci eh wannan abun a cikin musulunci haram ne amma dai shi yana yi ne kawai saboda abin da yake samu na duniya to wannan ya koma riya ba shirkun akbar bane ya koma riya ina ba ta mana fahimta to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ayi mai da'a ku saurara ku ji da'a ta Allah ita ce farko hadisin Jabir bin Abdullah wanda hadisin yana cikin sahih Muslim 1985 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ji Jabir yake cewa sallaitu yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salatul Eid sallar Eid da muka yi sallar Eid tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sai manzon Allah ya tashi muttaki'an ala Bilal sai manzon Allah ya dogara akan Bilal Bilal bin Abi Rabah bakin bawa sai maza Allah ya a gare shi sai ba Allah ya yi ba Allah wa asna alaihi da yi ba Allah shi ke nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ce mutane ku yi kokari ku dinga yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga manzan Allah anan ya faɗi Allah domin da'a ga Allah farko da'a ga Allah shine a bautata mai shi kadai mun fahimta da'ar Allah kenan da'ar manzan Allah kuma sallallahu alaihi wasallam shine a bishi a cikin karantar wanda ya karantar da al'umma to ku saurara ku shi ita kanta da'a abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita karantanta, malamai suka ce to ta tafi gida uku na daya akwai al-af'al al akwai ayyuka waɗanda suke na halitta na tsarin Allah haka ya halicci manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam akai mun fahimci wannan akwai al-af'al allati qulima annaha min khasa'isihi akwai ayyuka waɗanda an san waɗannan suna da cikin khususiyya Allah ya kebance shi shi kadai da waɗannan abubuwa sannan na uku akwai al-af'al at-ta'abbudiyya akwai ayyuka waɗanda suke na bauta to mu koma na farko al-af'al al-jibiliyya akwai ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na tsarin halitta shi haka Allah ya halicce shi kamar tsayuwa kamar zama cin abinci shan abin sha to a nan kansa malami sun tafi gida biyu waɗansu suka ce nau'un ja'an nasu fihi akwai gefen da shari'a ta zo a kai aya da alƙur'ani da hadisi sun zo sun ce a yi to a wannan wajen malamai suka ce yushra'u ta'assi wal iktida'u bihi ya shar'antu a ce akwai kai manzon Allah akan din waɗannan abubuwa ina fatan muna fahimta na biyu akan ayyukansa waɗanda suke na cin abinci da sha nau'in lam ya'ti nafsun fi fi mashru'iyyati babu wani nafsi alqur'ani ko hadisi da yazo yace eh sai an bi manzon Allah akan ayyukansa da yake yi na dabi'a to idan babu abin da ya kasance babu wani nafsi da yace abu manzon Allah akan ayyukan da yake yi waɗanda suke shari'a ba ta nuna akai ba to anan shi ma dan malamai sun sun gida biyu waɗansu suka ce eh mandubun ya halatta akwai kwaikwayi manzan Allah kamar yadda Abdullahi bin Umar yake Abdullahi bin Umar ba wucewa kai yake yi wata rana za ku shiga cikin garin Madina shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam garin Makka kai Azim sai manzan Allah da ya zo wata bishiya bishiyar ta yi girma akan hanya sai manzan Allah ya dan kusa sai ya wuce Abdullahi bin Umar da ya gani lokaci yayi lokaci an kare bishiyar ba amma da ya zo sai shi ma ya zo kusa sai sahabbai suka ce babu bishiyar sai ya ce eh tunda ne yayi sai na yi to malamai suka ce to wannan gefen mandubin amma waɗansu malamai suka ce a'a in dai babu nafsi da ya ce a yi kawai an ga yana yin abubuwan sa ne mun fahimta to waɗansu jumhurin malamai suka ce to bai halatta a ce dole sai an bi shi ba jumhur sun tafi anan in ka duba littafin ah, ah, littafin wato shekul islam ibn taymiya ah, abin nan abin nan fi tawassul wal wasila قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة شاكي نتريد بيار شاكي نتريد شدة جمهور المعلمين انت فاكن شوائي بزم الدولة في أنقل فيما من الله inda an ce dole to da bai da manzo Allah yake cin abinci da yake yake tsayuwa kowa sai yayi idan baka yi shiga cikin ba ina ba ta mana to mun gama da wannan mu je al allati ulima annaha min khasa'is akwai ayyukan da an san khususiyya ta shi shi kadai kaman auren mata sama da hudu ko wannan mutum bai sai ba to idan abu khususiya ce ta manzon Allah la yu la yushra'u ta'ati bihi bi shar'antu am kulli mutum yace ya bai kwaya ba ba za ka yi ba kamar yadda ya faru hadisi cikin sahih bukhari hadisi na 2556 hadisi ya kara tabbata cikin sahih bukhari 2807 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sallar idi Abu Burda sai ya ɗauko abin yankansa na layya sai ya yanka ɗin kafin a je sallah sai manzo Allah ce wannan nama akwai kuka ci babu ladan babu ladan ladan layya sai ya samu manzo Allah ya ce ya rasulullah to ina da wata akuya shin zan iya yankawa sai manzo Allah ce izbah ka yanka walan tasluha li ghayrika amma bi halatta ga wani ya kare yin shi kai kadai kaga wannan khususiyya ke zuwa ga Abu Burda to shi fa wannan dalilin imamu shaukani a cikin littafin irshadul kufur shafi na 35 da 36 yake cewa wal haqqu abin da yake gaskiya bai halatta mutum ya kwaikwayi manzan Allah fi ma farwa halala cikin abin da manzan Allah ya mana bayani garau a fili annahu khasun wannan abin ya keɓance shi ko ne ka'inan mankana ka'inan makana duk abin da ya kasance illa bi shar'in ya husuna sai idan an samu wata shari'a da ta keɓance ta ce eh mu ma za mu iya yi ina fata muna fahimta sai na uku al-af'al at-ta'budiyya ayyukan sa na bauta da yake yi to duk abin da manzon Allah yake na bauta in dai ibada ne to wannan wajibi ne kowa sai ka gobe shi suratul ahzab ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika inji manzon Allah inji ubangiji ta'ala suna da fi rasulillahi ga wajen manzon Allah uswatun hasana abun kwaikwayo wanda yake kyakkyawa sallah da yake yi bai kwaikwaye shi hadisi cikin sahih bukhari 1631 sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka gani ina sallah mun fahimci wannan malamai suka ce to kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya shi in ka tattara shi idan kana so ka fahimce shi to a cikin abu guda biyu ne fil aqwali wal af'al a cikin abin da ya faɗa sannan da abin da ya aikata a nan ake kwaikwayensa mun fahimta to a nan malamai suka ce e ya halitta matlubun min al-insan an yata'azza wa yatabi bin nabi sallallahu alaihi wasallam an shar'anta ma mutum ya kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwa da yake wanda da'a ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kunshi girmama shi wannan da'a ce ita ma ka so shi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka girmama magana da yake Allahu akbar imam imam malik rahimahullah ka duba wani tabi sa'atun wa sa'a na Dr. Mahmud Al-Misri shafi na 258 in ji abdullahi bin mubarak ya ce wallahi wata rana na shigo wajen imamu malik ne na koyar da mutane sai na ji imamu malik ina kallonsa yana cikin karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san masallacin manzon Allah rayi ne ba a gyare ki kamar irin yadda muke da namu a yanzu ba Ya ce sai ga kunama ina ka. yana cikin magana falajazatu aqrab sai kunama ta shi ji ta tsari imamu malik yana cikin karatu ya juya ya kalle ka abdullahi bin mubarak ya ce ni ma na kalla sai na gabe sai daga kansa sai ci gaba da hadisin manzon Allah ya ci gaba ta ƙara tare shi ya ce wallahi sai da ta tare shi sau goma sha shida sai da aka gama karatun tukunna sai ya rufe idanunsa ya shi ta canza saboda yana cikin damuwa sai abdullahi bin mubarak sai ke cewa ra'aitu minka al-yawma ajaban na ga abun mamaki a wajenka ko na ba ta ce je ka so goma sha shida sai yake cewa wallahi lam yanfa'uni babu abin da ya hana ni in yanke hadisin manzon Allah illa ijlalan li hadisi rasulillah girmama hadisin manzon Allah ne kaga ba zan iya yanke maganar ba kaji waɗanda su hadisi ke karantawa ma amma ba ka son su yanke to amma mu a yau za a faɗa mutum hadisi zai ce Allahu akbar mata nawa ne za ka zo ka mata wa'azi sai ka gama mata wa'azi mata waɗansu shaidanu ne amma ba duka ba sai ka gama mata wa'azi sai ta karkata kan kwalin da ta ce Allahu akbar sani Sheikh Abubakar Muhammad Gumi shugaban masu wa'azin Najeriya ke kenan eh shugaban masu wa'azi ke kenan mutum nawa ne ka kawo mai hadisi ya karkaɗa rigarsa ba abin bai dame shi saboda tunaninsa abin bai zo da san zuciyarsa ba mutum da wani a Najeriya wai kuma in ka taɓa shi zai ce maka waye wai shi mai bin manzon Allah ita ina kake bin sa sai dai sai dai mai bin shaidan ko kuma kirjeftin mutum ne za a zo a ce mai sunna ce ni sunna ka ɗaga wannan ka sai ce a wannan hadisin ya da shi ba me yasa bai yadda shi ba saboda a'a ba su suka fara kawa ba ahlus sunna suka zo da shi bai yadda ba Michael Jackson ma kansa dangane kudin zai yi haka ne kada wani ce to a ina na gani <laughs> ina fata muna bayyana to Allah ya ce wa abi'u Allah wa abi'u Rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah ka duba littafin sa'atun wa sa'a Imam Shafi'i yake cewa shafi na 257 na zo kofar gidan imamu maliki sai na ga kirki da aka tara raƙuma da kuma alfajari bakal min misra daga ƙasar misra ya ce ina kallo ya ce kawai sai na ga sun mun kyau ko sai na shiga wajen imamu maliki ina shiga wajensa sai imam sai mace kai na ga waɗannan raguman da waɗannan dawakin gaskiya sun burge ma a hasanu ba me ya kai su kyau sai imam malik yake cewa hiya hibatun minni ilaika na maka kyautan su tunda kana so yana cewa bai kyauta sai shi kuma yake cewa in hau kenan yanzu in tafi gida tunda dama shi ai imam shafi'i ya zo garin madina sai ce inni la astahi min allah ina jin kunyar allah an aqa'a in taka turbata madina ƙasar garin madina bi hafiri dabba da kofatan dabba manzan Allah yana kwanci a gaba wala na muwata ne yi wani ce wallahi haka Allah ubangiji ta ala ce wa azi'u Allah wa azi'u rasul kai hadisi ya tabbata a cikin sai bukari dubu ɗaya da dari hudu da sittin da tara sai muslim dubu ɗaya da hamsin da biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min al-qabr babu wani kyauta da Allah zai wa dan adam wanda ta fi girma tafi yalwa fiye da Allah ya baka hakuri ashe kenan idan mutum yau yana da hakuri ya kwaikwayi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma mutum nawa ne yau za a yi ayi da shi ya yi hakuri akan wani jarabawa shi ba zai yi ba ka duba littafin fannin ta'amul bai da zaujai imamu ma wani abin nan muhammad sujjib mai shawi yake ba da labari shafi na 37 wani mutum ne ya auri mata da bakin sa yake cewa in in inna hadi inna inna zawjati hadi matan nan tawa da kuke ganin ta na sana shekara arba'in muna tare wa ma yau na yawman ya ce wallahi rana ɗaya ta farin ciki tunda na aure shekara arba'in? ban taɓa gani ba sai ce kun san dalili ya ce ranar da na shiga cikin ɗaki wajenta yana shiga wajen ta sai ta fara ɗan ƙaramin ɓangare ta fara zagi shi sai ke cewa tun da yar dan uwana ne sai na haƙura da danne zuciya ta kada in sake ta dalilin da ya sanya ba zai sake ta ba shi ne dalilin guda ɗaya sai ce alimtu anna ahadan la yahtamiluha yace wallahi na san babu dan adam da zai iya daukar ta idan na sake ta na saki farko ta a cikin al'umma masifa ce babu wanda zai iya to kada ta zauna ba ta da aure shi sa na hakura ni in ta shan masifa to amma mu a yau me yasa kake ganin sake sake yayi yawa rashin hakuri ne wannan ya sako wannan ya sako sakin wawa daukan mahaukaci wani kuma sai gari na ah, masha Allah ta baraka Allah, baka san me yasa da fito ba shekara arba'in da Allah zan iya yace dalilin haka sai Allah razaqani Allahu min hadi auladin barara sai Allah ya azurta ni ta dalilin da ƴaƴa mutanen kirki yace kuma wallahi sai Allah ya taimake shi yace na dinga rubuce-rubucen da tafai wanda za su amfani al'umma musulmi yace ina roƙon Allah ya sanya ta zama sadaqatun jariya yace kai har na zamo duk wani abin da za a yi na al'umma na amfani nakan iya samun dama in je in shiga cikin society a dinga taimakon al'umma yace in ba dalilin tana mun wannan bala'in ba da kullum ina tare da ita ba zan samu dama da zan yi wannan ba yace Allah na gode maka da kamar wannan ashe da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala yana da fadi wa aqibu Allah wa aqibu rasul shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cika makin annabawa dalilin da ya sanya aka ce kuma biyayya kenan hadisi cikin sai bukari 2235 sai muslim 2286 manzon Allah ya ce inna matsali wa an masalin anbiya'i ya ce misali na da misalin annabawa kafin ni ce ka masali rajulin bana baitan kamar misalin wani mutum da ya gina gida da ya gina gida fa ajmalahu wa ya kyautata gidan gidan yayi kyau illa labinatin min zawiya sai dan wani gefe ne kai a cikin gidan sai zama akwai block guda ɗaya wanda ba a ba sai idan mutane suka zo suka kalli gidan ai kowa da dinga cewa ina ma wannan block din a kashi ko tunda block ɗaya ne kadai ya rage sai yake cewa to fa ana labina to ni ne wannan blok din da na cike gidan na cike duniya gaba daya da cewa ni ne cikin makin annabawa wa ana khatamun nabiyyi gida baya cika idan yanzu da masallacin a ce babu blok da sai kaga wajen ya yi rashin kyau ko to manzon Allah shi ne ya cike gaba ɗaya sai ya zama babu wani annabi da zai zo kuma baya. bayan sa to shi wannan annabin ake so wa atiu Allah wa atiu Rasul dan wani ba zai fahimci wannan annabi ake ne ba huwa fakhrul masharik wal magharib ahmad huwa qudwati wa lahu al manaqib tashhadu huwa khatamun lil anbiya ta'arrabat fi dhikrihi al anfas ذاك محمد من ذا سأقصد غيره كوسيلة أو قصوة بين الخلائق تقصد أو أبتغي مثلا سواه وأبتغي وبه الفضائل كلها تتجسد هو أول هو أول قبل الملائكة والثرى هو كوكب هو آية هو فرق ذاك الشفيع إذا الجحيم تأجدت إذ لا مناص رهاة تتوقد يوم المعاد إذا سئلت فمن ترى فوق اللسان سوى الحبيب يردد كل الشواهد لو ذكرت ستختفي ومحمد دون الشهود مخلد من ذا على قلب كريم غيره فالكل مشبوهون وهو مؤكد صلى الله عليه وسلم يجي توا فخر المشارك شيء النبي ذاك سوق ما فيه شيء الفهر كبت دائما الدنيا فخر المشارك والمغارب احمد شيء احمد هو قدوة شين أبن كيف يونا وله المناكب تشهد هو خاتم الأنبياء شين كمة النباوة واندع هو أول شين فرقه يوم المعاد رنداش على القيامة ذاك الشفيع إذا الجحيم تعجدا واندع جهنم زاءته لي لكميد حديثي كسن سيد مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لا جهنم بجهنم رتاش القيامة لها سبعون ألف زمان تنادى مرئي ذا سبعين ومع كل زمان سبعون ألف ملك يزورونها a kowane mariki na wutar jahannama akwai mala'iku guda dubu saba'in da suke rike da ita kowane mariki guda ɗaya kuma marikin guda dubu saba'in mala'iku biliyan hudu da miliyan ɗari tara suke rike wutar jahannama amma haka za su rike wutar jahannama amma duk da ƙarfin mala'ikun nan mala'ika ɗaya ya fi girman duniya amma sai ta kwace a hannun mutane ta rugo kan kowa da kowa Allah ya ce wata rakun da ummatin jahiya sai kaga kowace al'umma ta yi ninjan a gaban Allah gaba ɗayan mu za mu yi ninjan a gaban Allah babu wanda yake iya magana sai manzon Allah to wannan annabin ba aka ce kuma da'a wanda Allah ma baya kiran sunansa a cikin alƙur'ani saboda alƙunya ina fata muna fahimta Allah baya kiran sunan in ji ibn al-jawzi a littafin al-wafa bi ahwali mustafa shafi na 363 ibn jawzi yake cewa walam ma zakara yayin da Allah ya ambaci sunan manzon Allah da ta'rifi dan a gano waye yake nufi da matsayin ar da yake yake ambata da cewa a matsayin annabin da yake ambata wai waye sai ce karanahu bi dhikr risala duk da haka sai da Allah ya gwamama da ambatan cewa shi shi fa annabin Allah ne suratu al-imran ayat 144 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qabl rusul shi manzon annabi muhammad ba kowa bane face annabin Allah kaga ko ina dai Allah ya ce ina ba ta mana a cikin suratul ahzab ayat 29 ko ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum yace walakin rasulullahi wa khataman wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima kuma kasancewar idan mutum ya bi cikin al'ummar manzon Allah ya ma manzon Allah biyayya to wallahi yayi nasara ku duba mai tafi al-khata'is na Imam Suyuti mujalladi na 4 shafi na 100 mujalladi na 3 shafi na ya faɗi yadda manzon Allah ya babbanta da al'ummar duniya na ya ce akwai makhtusa fi zatihi fi duniya akwai abubuwan da Allah ya kebance manzon Allah da shi a zatin ba a nan gidan duniya akwai makhtusa bihi fi zatihi fil akhirah a karantar shi manzon Allah akwai abin da Allah ya kebance shi na daban ne a lahira babu wanda yake samu wannan akwai makhtusa bihi fi ummatihi fi duniya akwai abubuwan da aka kebance manzon Allah da shi a cikin al'umma ta gidan duniya babu wanda yake da wannan abin shi kadai akwai na hudu maktusa bihi fi ummatihi bil akhirah akwai abin da Allah ya kebance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shi kadai a cikin al'ummarsa amma a lahira idan aka je lahira babu annabin da yake da tawaga ta yan aljanna sai manzon Allah shi sa malamai suka ce to wannan ya nuna al'umman manzon Allah sun kowa yawa a gidan aljanna barkuci hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 6528 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim 2221 wata rana ana zaune tare da manzan Allah sai manzon Allah ce amma kan zaune an ta kunu rubu a ahlul janna shin ba za ku so ku yadda ba Allah ya ƙara ku kasance in an kasa yan aljanna tun daga zamanin annabi adam a kasa gida hudu Manzan Allah ce ku za ku ɗau kashi ɗaya a cikin kashi hudu fakabbar na sahabbai sai ce sai muka yi kabbara ku ba ku yi kabbara ba sai manzon Allah ya ce to ku saurara amma amma amma tazbauna an takunu thulutha ahad janna ba za ku so ku an kasa yan aljanna gida uku ku shi ba sai aka yi sai manzo Allah ce kai arju an takunu rubu ahli janna arju an takunu shaqru ahli janna yace kai wallahi idan kiyama ta kasance za a raba yan aljanna gida biyu duk al'ummar da suka zo tun daga zamanin annabi nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi isa shine na karshe duka rabi sai za a basu mu kuma mu za mu daure da mu kadai sabai ki aka fushi da kafara sai manzo Allah ce sa ukhbirukum zan ba ku labari me dalilin da sanya hakan ya faru sai ce mal muslimuna fil kuffar musulmai a cikin kafirai illa ka sha'aratin ba fi thawrin aswad kamar su musulmi a cikin kafirai kamar saniya ce fara a dauko ta a sanya ta a cikin bakakin shanu ya za ka zama daban to ku daban ne a cikin Allah saboda kun mai da'a amma da ba ku yi da'a ba da ba za ku samu haka ba a shekarun duk da lalacewa da muke gani na al'umma waɗanda ke da'a ga Allah suna da yawa wa abibu Allah wa abibu Rasul sai manzo Allah ko sai yake cewa au ka sha'ratin sauda fi thawrin abyad ko kuma a ce saniya ce baka a dauke ta a sanya ta a cikin tawagar shanu bakaki a ga ga zaka gamo da ba to wannan ita ce alamar musulmi akan sauran waɗanda ba musulmi ba saboda al'ummar manzan Allah sun yi biyayya fiye da al'ummar da ta gabata mu ba mu ga manzan Allah ba amma muna san shi kuma muna mai biyayya amma waɗansu sun gan shi sun kafirci shi sa Allah ce wa atiqu Allah wa atiqu Rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin hatsari ne mai girma idan baka ma manzan Allah da'a ba Allah zai ka je karanta shi kiyama zai tambaye ka daga cikin tambayar da Allah subhanahu wa ta'ala zai wa dan adam hadisin abi bin hakim abba'i hadisin ya tabbata a cikin sai bukari dubu ɗaya da dari hudu goma sha uku hadisin ya kara tabbata dubu uku da dari biyar da saba'in da biyar hadisin ya kara tabbata cikin sai bukari dubu shida da ashirin da hudu dubu shida da dari biyar da sittin da hudu dubu bakwai da dari hudu da arba'in da uku dubu bakwai da dari biyar dubu bakwai da dari biyar da goma sha biyu hadisin ya tabbata cikin sai muslim hadisi da dubu ɗaya da goma sha shida hadisin ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi dubu biyu da dari hudu da goma sha biyar hadisin ya kara tabbata dubu biyu da dari tara da hamsin da uku hadisin ya tabbata cikin sunan na sa'i dubu biyu da dari biyar da hamsin da uku hadisin ya tabbata cikin sunan na ibnu majah hadisi da 185 sunan ad-darimi dubu da 168 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal dubu 18 da 246 dubu 18 da 248 dubu 18 da 251 da 55 dubu sha takwas da ɗari biyu da sittin dubu goma sha takwas da ɗari biyu da saba'in da saba'in da saba'in da saba'in da dubu goma sha tara da ɗari saba'in da dubu goma sha tara da ɗari uku da saba'in da bakwai dubu goma sha tara da ɗari uku da tamanin da bakwai tamanin da daya tamanin da bakwai hadith bin hajji ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa ahadun babu wani a gidan duniya face sai sun yi magana da Allah baki da baki babu shamaki laisa bainahuma tarjuman babu wani tafin da zai dinga fassara maka magana da za ku yi da Allah babu wanda zai rinka faɗa ma Allah a'a wai a fassara ma a'a kai da Allah za ku yi magana a filin alkiyama kuma tambayar da Allah zai wa kowa shine alam uti malam ban ba ka kuɗi ba sai ka ce eh, an bani. to me kai da kuɗi sai Allah ya kara tambayar ka A alam ursil ilayka rasula ban aiko maka dan aike ba sai ce bala manzon Allah yana ba bada labari yace fayanzuru ila فيمضض عن يمينه سي دوبا دامن فلا يرى الا النار بابا ابن متين زي غني سي متا ويمضض عن شماله كما في دوبا جيبا صنعه فلا يرى الا النار بابا ابن zai gani سي wuta. ana mai tambaya ga wuta kusa da ke wutar jahannama haka za a mata adam tambaya to kaga kenan mutum yi da'a ya fi mai sauki idan baka yi da'a baka shiga cikin musiba wa atiiu Allah wa atiiu Rasul ubangiji ta ala ce ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tawallaytum idan kun juye baya malamai suka ce fa in tawallaytum ay fa in adbartum an ta'ati Allah wa ta'ati rasulih idan kuka juye baya ga da'a ga Allah da kuma da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma ala rasulina al-balagh al-mubin to annabi mu ya isa da sakon Allah in kuka juye baya domin juye baya anan malamai suka ce fa in tawallaytum kalma ta at-tawalli musta'aru ana amfaranta ne a larabci abinda ake nufi shine al-inzira juya baya malami suka ce fa in tawallaytum fa'un fa'u tafri' fa'u ne da aka gangaro da ita aka sanya ta tahdhirun min isyani Allah wa rasulihi ana yin gargadi ne domin kada a saba wa Allah da manzonsa ina ba ta mana fahimta fa in tawallaytum to shi sa malami suka ce Allah ya amfani da kalmar at-tawalli ne a nan wajen tashri'an lahu mubalaghatan lahu fi at-tahdhir don a nuna munin abin da mutum ya yi idan ya yi wa ya ƙi wa Allah da'a da shi da manzansa bai sani cewa yana cikin masifa sai Allah ce Allahu la ilaha illahu Allah shi ne la ilaha illahu bai da wani babu wani abin bauta in ba shi ba wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kawai mu'mini suke dogara Allah ya mana daga ciki anan Allah ce Allahu la ilaha illahu malamai na ce wannan khabarin ne bi ma'anar talab Labarin ne ake bayarwa amma ma'anansa ana nema ne ku yi ina fata muna fahimta ana nema ne mutane su yi shi sa Allah ce Allahu la ilaha illa hu ma'anansa shine wahidul ilahiyya ku tsarkace Allah da bauta shi kadai kada a kuskura a hada Allah subhanahu wataala da kowa wajen bauta ina fatan kuna fahimta kar a kuskura a hada shi da kowa wajen bauta domin haɗa shi da wani wajen bauta to shine ke kawo mana shirka ina fata muna fahimta to anan da yawa daga cikin malamai suka ce Allahu la ilaha illahu Allah shine shi kadai ai ayyuhan nas ya ku mutane inji ibnu jarir qabri ayyuhan nas ma'budukum ilahun wahid abun bautan ku shine Allah shi kadai la ilaha illahu ba shi da wani ba wani abun bauta in ba shi kadai ba a shekenan waɗanda suke bauta ta maguma ka da wai da sauransu sun halaka domin Allah shine shi kadai anan in ibn Ashiru yake cewa wa hada tazkirun lil mu'minin wannan jini ne tunatarwa ne Allah yake ga mu'minai kaman an ce musu ne Allahu la ilaha illa hu shi Allah shine shi kadai to duk wanda ya yarda da cewa shi kadai ne Allah din fa alaihi an yubi a ya dace a gare shi yawa Allah da ina fata muna fahimta to shi ta Allah ce Allahu la ilaha illahu Allah shi kadai ne abun bauta sai ce wa ala Allah fa yatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'mini suke dogara to an ce Allahu la ilaha illahu la ilaha illa illallah wannan kalmar da kuke ganin ta la ilaha illa illallah tana da ma'ana a cikin alqur'ani da girma da sunan in ka da Allah madaukin sarki ya ce al-urwatul wuthqa igiya mai karfi ita ce la ilaha illallah سورة البقرة آية تدريب بدا مسلم الشراء فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة الوثقى ولتجي القوة الوثقى من فهمت؟ سنة النبي إذا كجي ألا مطلق إنسان في أشياء القرآن ياتي العهد القوي سورة مريم آية 87 لا يملك الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا في وندي يرجع القول الله ita ce la ilaha illallah mun fahimta sannan idan kaji Allah madaukakin sarki ya ce wa alzamahum kalimata taqwa a cikin suratul fatih kun ji aya suratul fatih aya ta 26 kalimatu taqwa kalma ta tsoron Allah ita ce ne la ilaha illallah mun fahimta suratul naml aya ta 89 man jaa bil hasanati falahu khayrun minha bi al hasana wanda yazo da al hasana wanda yazo da la ilaha illallah ita ce al qawlu sabit سورة إبراهيم آية 27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ما القول الثابت شيني لا إله إلا الله أكن تنبيه مثل أكشن كبير ميتيتك لا إله إلا الله إذا كي كلمة دباء تنبيه قوة لقوة لم تاشنا القيامة الله أقول تنسكي سورة القصص آية 60 بيار ذيكي ماذا أجبتم المرسلين ميكوك أمسى ومنزلي إذا كي لا إله إلا الله كتب إيمان إلى الله كما شيء أنه شيء أنه الله من فإذا suratul suratul maida aya ta 109 su kansu annabawan Allah sai ya tambaye su akan me kuka yi ma za ku jibtum me kuka amsa in ji Allah duk akan kalmar la ilaha illallah lokaci yayi insha Allah ta'ala idan Allah ya kai zuwa gobe za mu ci gaba da bayani akan waɗannan ayoyi guda biyu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gabarta mu cikin duniya wal akhirah abin da faɗa ne Allah madaukakin sarki sanya a mizani abin da kuskure ubangiji ta'ala ya gabarta mu hada sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh